قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi Musa yana kwantar masa da rai cewa kar ka ji tsoron abin da aka suranta maka tabbas kai ya Musa kai ne a sama da su za ka yi nasara da galaba a kansu.